يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanguwa musulmai zubar mu ta yau ta kasance ne kan biyayya ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam hakika sun yanda muka sani da cewa wannan addini shine addini guda ɗaya kacal wanda yake hanyar tsira mutane ba su da wata hanyar tsira in ba ta biyayya ga wannan addini ba riko ga wannan addini shine hanyar tsira sakewa da kaucewa ga wannan addini shine hanyar bata gwargwadon kaucewar mutum daga wannan addini gwargwadon yadda ya kama hanyar bata gadan-gadan haka nan gwargwadon yadda mutum ya yi riko da wannan addini gwargwadon yadda ya yi riko da hanya ta shirya gadan-gadan sannan wannan shari'a gaba ɗaya kamar yadda muka sani ba mai ba da ita in ban da Allah Allah ta'ala shi kaɗai ke ba wannan shari'a shi kaɗai ke zaɓa daga cikin bayansa waɗanda yake ba su wannan baiwa ta shari'a wacce ita ce baiwar da babu wata baiwa bayanta duk wanda Allah ta'ala ya ba shi wannan baiwa ya shiryar da shi zuwa ga wannan addini hakika Allah ya ba shi baiwa wacce babu wata baiwa bayanta ta yaya za a samu wata baiwa ta yi kusa da wannan bayan ita ce baiwar da za ta tsirar da kai daga azaba madawwamiya ita ce baiwar da za ta samar maka rayuwa ta jin daɗi ta nutsuwa da dacewa har abada daga duk baiwa da ta kunshi wannan hakika babu wata baiwa da ta kai ta Allah yana cewa faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka gusar daga wuta aka kada shi aljanna hakika wannan ya riga ya samu rabo raban da babu rabo da ya kai shi to da haka wannan ita ce baiwa cikakkiya ita ce baiwa wacce Allah ta'ala babu wanda yake yi wa ita sai waɗanda ya zaɓa daga cikin bayansa mu ku kaga da Allah ya sanya mu cikin wannan baiwa babu abin da ya fi kamar mu ci gaba da wa Allah ta'ala kan wannan ni'ima da kuma ci gaba da sa cewa ya tsoron mana da wannan ni'ima ka zama korarriya har mu iskoshin muna kan wannan baiwa da ya mana muna kan wannan ni'ima da ya mana to hakika babu abin da sai wannan wannan shi ne babban abin da ke wajibi a kanmu mu yi godiya ga Allah wannan godiya daga cikin babban abin da za mu yi mu nuna wa Allah ta'ala mun yi godiya daga cikin babban abin da za mu yi zama mun gode wa Allah ta'ala mun yi murna mun karɓi wannan baiwa da ya mana shi ne mu rike wannan baiwa da kyau mu rike ta da kyau duk abin da ta kunsa mu rike shi da kyau duk abin da ta hana mu hane daga gare shi mu nemi sanin me wannan baiwa ta kunsa wani irin hanya ce hanyar ta mu bita wata hanya ce ta karkacewa wannan mu kauce wannan shine babban abin da ya rake a kanmu shine babban abin da ke kanmu wannan abu kuwa ya kunshi tsayuwa da wannan addini ya kunshi ruko da littafin Allah ya kunshi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yasa biyayya ga alkur'ani ya zama na cewa hanya ce ta riko da wannan addini saboda wannan littafin daga Allah ta'ala Allah nan da ya halice mu Allah nan da ya mana baiwa Allah nan da ya ba mu arziki Allah nan da ya ba mu rayuwa Allah nan da ke lura da mu wanda ke tarbiyyantar da mu yake gudanar mana da al'amuran mu dare da rana yake kiyaye mu dare da rana shi ya saukar da wannan littafi shi ne kuma wanda ya mana alkawari cewa duk wanda ya masa biyayya ga sakamako mai kyau duk wanda ya saba masa ga mummunan sakamako to shi ya saukar da wannan littafin shi ne mai ilimi wanda babu wani abin da ke wa iliminsa don haka kasancewarsa shi ya halicce mu kasancewarsa shi ke da ilimi da ya gangama komai da komai kasancewarsa shi ke da hikima da ta gangamu komai da komai shi ya shar'anta mana dukkan abin da ke cikin alkur'ani ya saukar da littafi ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal ya sauka da littafin na gaskiya kuma da gaskiya wannan littafin ya sauka da haka idan mun yi riko da shi abin da ke ciki sako ne daga Allah zuwa gare mu duk wani hani da ke cikin sa hani ne daga Allah zuwa gare mu idan mun hani da wannan hani to mun girmama ubangijinmu idan mun ki hanuwa to haƙiƙa ba mu girmama ubangijinmu ba idan mun karɓi sakon da ke sallallahu alaihi wasallam wannan bid'a ce ba sabuwa ba bid'a ce da ta dade da kirkiran ta kuma dukkan malama shekara shekara lokaci lokaci karni karni malama suna rabiya da zaran malama waɗanda ke kirkiran bid'o'i sun kirkiro ko ko sun je sun karkaɗe wannan bid'a kura sun fitare ta ga mutane sai Allah ta da mutane malama na kwarai mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke kibita manzo sallallahu alaihi wasallam akan komai zo su tattaki wannan bid'a wannan abin tun da can ya kasance yana tafiya har wannan zamani namu mu ma a zamanin mu alhamdulillah Allah ya tayar mana da bawan Allah na kwarai wanda ke marko da ruko tsanani ga sunna shine Shehu Usman bin wa Allah ya kansa da rahmasa shi ma ya tashi kamar yadda malaman sunna suka gabace shi ya fitattaki wannan bid'a ya nuna mutane cewa wannan bid'a ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba da haka duk wanda yi ta ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan ma a wannan zamani muna da su da yawa ba sa girguwa Allah ya yawaita mana su kuma Allah ya daɗa rusa waɗannan bid'o'i da ake kira ba don komai ba sai dan a rusa addini kuma alhamdulillah babu wanda zaka samu daga cikin masu ke kiran irin waɗannan bid'o'i ka ce da shi da Allah wannan bid'ar waɗancan sun ce wai bid'a ne shin bid'a ce ko ba bid'a ba ce ba zai iya ce maka a'a ba bid'a ba ce ba zai ce maka ga hadisin da manzo Allah yake ku tafi ku bid'a ku yi maulidi ba ko ya ce da kai ai ga hadisi an rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ya ce ku taho ayi maulidi saboda yau ranar tunawa da ranar haihuwa ta ba zai iya kawo maka wannan hadisin ba ba zai iya kawo maka hadisin cewa yau ga wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara sahabbai ya ce ku zo mu zauna mu kirkiri bid'a mu yi maulidi saboda tunawa ga ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya kawo maka ashe kenan kaga su kansu sun tabbatar wa kansu cewa da ce kuma haka idan ba za ku iya kawowa ba me yasa kuke yi sai a ce a'a ai a bid'o'i ma akwai mai kyau akwai mara kyau mai kyan ita ce kaza ita ce irin su maulidi ita kuma mara kyau ita ce wacce suka ce ita ce mara kyau saboda wanda ya raba abu ya kawo shi ke da haƙƙin ya kawo ma'auni shi ke da haƙƙin ya kawo ma'aunin da za a iya rabe mai kyau da mara kyau idan ka ce to ai manzon Allah bai yi ba sai ce to ai kai in baka yi ba to ba ka san manzon Allah kaga sai a ajiye can sai a kama wani wuri sai a ce to yanzu an gina kaunar manzon Allah ma gaba ɗaya akan wannan maulidi wanda ke maulidi shi ke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai maulidi yace kar ai maulidi bai kaunar manzon Allah ne domin da yana san manzon Allah da ya ce a zo a yi bikin ranar haihuwarsa kaga duk waɗannan hanyoyi ne na fitar da mutane hanyoyi ne na albusu cikin addini hanyoyi ne na a tunanin mutane ba Allah ta'ala ya gaya mana